wannan gagarumin aiki da aka tabka zai ba kasar mu Nijar damar kara haɓaka adadin man fetur din da ake haƙowa a kowace rana daga gangar mai dubu ashirin da ake haƙowa tun shekara ta sha ɗaya zai kai gangar mai dubu ɗari da goma a kowace safiya ta Allah da za a iya haƙowa tun daga wannan rana ta yau ta ɗaya ga watan nuwamba na shekarar 2023 a jawabin da ya gabatar a albarkacin wannan sabga ta yau fira minista ali muhammad lamin zen ya bayyana irin alfanan da ƙasar mu nijar za ta samu nan gaba haka kuma mu bayyana muku da cewa ana nan ana ci gaba da samun gudunmuwa na 'yan asalin jamhuriyar niger da ke a nan cikin gida ko kuma a kasashen waje a yau din nan ma wato an samu gudunmuwar kudade daga hannun tsofaffin soja da kuma tsohin gendarmu da kuma yaran polisai na nan jamhuriyar niger ƙarin bayani daga bakin zulaha gambo gudunmuwa ta farko da aka karba a yau ta fito ne daga hannun tsohin sojoji da jandarmomi da mata da kuma marayu da jami'an tsaro suka rasu suka bari shekka 750 gudunmuwanmu ce mu tsohin soji da matan tsohin soji da tsohin gendarme da marayunmu da direction tamu ta ofis mai kuma tsohon soji wannan ba nan ya mai kadai bane ba a'a dukkanin Nijar gaba ɗaya ne suka haɗu muka yi wa ga gudunmuwa mun yi ta saboda eh, CNSP sun tambaya gudunmuwa fund solarize a kama kuma tun da farin mun ce muna bayan su bisa harkar tsaro muna bisa harkar gaban ƙasa ko a wani lokaci ne tun da mun yi zaman yin shi kuma ba mun yadda ba sai da mun ka ta yi insha Allah don ka wannan gudunmuwa ta mu ce kuma muna shirye ko ko gobe in aka kiranye mu za mu amsa kira daga nan sai aka karbi gudunmuwar ɗiyan tsohon polisai da suka yi zama cikin kambano inda suka ba da jika 200 gashi nan yau dai allah ya kawo mu gurin babban murna zancen ƙasa ne ya kamata a dama da mu ubandan mu zarumai ne ɗiyan polisai muke mun kawo gudunmuwa ga zancen ƙasa mun kaji ka ɗari biyu kalilan ne amma a dama da kai ya yi abarkake daga nan sai aka karbi tallafin kamfanin smart business wanda ya ba da karto 42 na lakre domin tallafa ma makarantun boko ma'ajin gidauniyar ceton ƙasa ne ya karbi wannan gudunmuwa da hannunsa bayan haka 'yan nijar da ke kasar najeriya sun ba da gudunmuwar miliyan ɗaya na sefa farfesa sidiku ramatu malamar jami'a ce ta ba da shak na jika ɗari bakar maru wani ɗan nijar ya ba da jika 25 haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata na rdfn sun ba da jika 200 babbar daraktar ofishin kyautata makomar ɗiya mata madan sumana fatima ta ba da gudunmawar jika 200 ƙungiyar mata jarumai geriyar da la patri sun ba da jika 100 kamfanin namar ya ba da miliyan biyar tsahin ma'aikata na snb sun ba da miliyan bakwai da rabi sandika masu dakon kaya sun ba da miliyan biyu kamfanin sufuri na ssc da sile ya ba da miliyan biyu bayan haka ne ɗazu da yamma gidan ne ceton ƙasa ta yi wasu gananaki guda biyu da farko ta gana da haɗin gwiwar ƙungiyoyin mata sannan daga bisani ta gana da sarakunan gargajiya ɗaya daga cikinsu ya yi mana wannan bayani mun ji daɗin wannan saduwa da ta da mu tunda dai da muna jin abin ga wasu radiyo dai ga wani abu sai yau ne allah ubangiji ya sa ta kiraye mu mu ji da kunnen mu mu ji kakane wannan asusu ya kunsa menene za a yi da shi to shi ne muka samu muka muna tare da ita to kuma mun gamsu da wannan asusu da aka kafa in sha ma'allahu za mu kawo goyon bayan mu don dai wannan asusu da aka yi shi an yi shi don taimakon jami'an tsaro namu na farko da matasa da mata za a kama musu bisa neman aikuna bisa ci gaba na tattalin arzikin mu to wannan babban abu ne wanda ya kamata duka jama'ar mu kama shi goyon baya in sha Allahu za mu kira ga 'yan umar sarakuna a tashi tsaye a kama don mu samu samu nasara bisa wannan asusu da aka kafa. a ƙarshe shugabar ne ta ceton ƙasa madam bura raiki musa jan makwai ta yi godiya matuƙa kamar haka mun gode kwarai muna yi muku safifiyar godiya bisa wanga gudunmuwa da kun kawo ma sundurkunmu allah ya saka muku da alheri allah ya sa a ce abun alzanna ne mun gode muku wannan abu ne da ke nuna cewa 'yan ƙasa na nuna kishi haɗin kai da san junansu ministan matasa da kuma wasannin motsa jiki da raya al'adu kanal mashor abdraman amadu a yau dinnan ne ya jagoranci bikin girka kwamitin tsare-tsaren kwambalar kokowar gargajiya karo na 44 da za ta gudana a shekarar bana a garin agades daya daga cikin nauyin da aka dora ma shi wannan kwamiti na ƙasa shine nemo kudaden da ake bukata domin tsara ita wannan kwambalar kokoro gargajiya karo na 44 baro arzika ƙarin bayani Kwamitin wanda ya kunshi mambobi kimanin talatin na ƙarƙashin jagorancin ministan matasa wasannin motsa jiki da raya al'adu Colonel Major Abdurrahman Ahmadu. Gwamnatin ta ɗora masa nauyin ɗaukar dukkan matakan da suka dace domin ganin kwamɓala kokowar gargajiyar karo na arba'in da hudu an yi ta a cikin nasara. Ministan matasan wasannin motsa jiki da raya al'adu Colonel Major Abdurrahman Ahmadu ya yi kira ga ɗaukacin mambobin kwamitin su duk kofa ka'in da na'in wajen yin cikakken tsarin da ya kamata musamman musamman ma nemo kuɗaɗe kayayyakin aiki da sauran abubuwan da za su ba su damar yin abin da zai kayatar da 'yan Nijar. kowa gargajiya dai ita ce wasan da tafi ɗaukar hankalin 'yan Nijar, ma'ana ita ce wasar da tafi samun karbuwa a wajen 'yan ƙasa. kwambalar ta bana karo na 44 za a yi ta ne a Agadez daga ranar 22 zuwa 31 ga watan Disamba mai zuwa bisa taken karfafa duk wasu matakan da suka dace don ceton kasar ta Nijar. Gwamnan jihar Agadez ne mai masaukin baki general brigade ibra bulama mataimaki na farko na shugaban kwamitin yayin da shugaban kungiyar kokowar gargajiya ta kasa alhaji umfana musa shine mataimaki na biyu wanda duk ya shiga cikin wannan kwamiti a tsaya kan gaskiya tsakani da allah ai aiki wanda har yau 'yan kasa za su mamaki kuma su ji daɗin abin da aka yi tunda kun san kokowa abu ne na haɗin kai 'yan ƙasa kenan duk abin da aka ce haɗin kai 'yan ƙasa ya kamata a yi shi yadda ya kamata saboda garwa ne ce an tahi an bar shi da yake wannan koko da za a yi eh, wannan shine la sauvegarde de la patrie kamar neman inci na 'yan ƙasa a lokacin da muke yau ana cikin neman kenan inci na 'yan kasa kenan ya kamata eh, mutane a kama da hannu biyu a yi kokuwan nan har da wadda an ka taɓa yi a dukkan shekarun baya kar a sami wani eh, wani kuskure wanda zai hito daga eh, sauran mutanen da aka sa jagoranci muna fata allah ya ba su eh, zuciya mai ƙarhi wadda za su aikin nan yadda ya kamata Tuni dai a kwanakin baya wata muhimmiyar tawaga da ta kunshi mayan jami'ai na ofishin ministan matasa wasannin motsa jiki da kuma na kungiyar kokowar gargajiya suka kai ziyara aiki a Agades inda suka yi ziyarce-ziyarce musamman a filin kokowar na Agades don ganin matakan da suka dace a ɗauka ta yadda tsarin zai yi armashi a bangaren jahohi kuma tuni aka soma duk wasu shirye-shiryen da suka kamata domin ganin tsarin ya yi kyau hukumomin koli a sahun gaba shugaban kasa shugaban majalisar ceton kasa ta dsp general do chani abdurrahman da gwamnati baki daya sun ba an kuma cimma gurin da aka sa gaba Bayan bikin girka kwamitin ƙasa mai kula da tsare-tsaren kwamɓalar kokowar gargajiya karo na 44 da ministan rai al'adu wato ya jagoranta sai gwamnan jihar Yamai Asuman Abdu Haruna shi ma daga nashi bangare ya jagoranci wani babban zaman taro na girka kwamiti na jiha wanda zai kula da tsara kwamɓalar kokowar gargajiya a reshen jihar Yamai. mun kire ku saboda daga bakin eliminatuwa da za mu wara nan da 'yan kwanaki kalilan da wai gufumankin da za mu 'yan mu da za mu selekshone har lokacin da za su tahiya agadas ya zamanto da wajen kote ba a samu kamar laiti ba ko kadan kuma ba a samu mankaman ba ya zamanto mun sa 'yan kokowanmu cikin hanyoyin da za su sa su tafi su yi kokowa lahiya su komo lahiya amma ko da wasa ce ana son ko cikin wasa kaka zamana baya ko ba haka ba to don shi muke so in delegation kenya mai ta tahi daga wajen defile hadda wajen kokowa ta farko har ta ƙarshe a yi komi babu hada a jiya a yi final in allah ba mu sa'a sai mu zo da takobi amma daɗin abun a ta a yi wasa 'yan niger da duk wanda kasashen waje masu kallon kokowa su ji daɗin a ce an yi abu da wanda na ga ce fair play ko an kada ka ka tashi da dariya wanda ka kada ka kama ya tashi ku kwakwahe ma juna ƙasa saboda mu duka ɗaya ne mun yi reunion ta hoko da direction regional la Ligue da wansu representant na 'yan kokowa mun ka ce ga nihin wanda muke so mu yi mun ce ma directrice regional a kawo muni da an kawo muni da za mu haɗa muku nan devikin da mun ka tsaida kuma devikin da mun ka tsaida kuɗi insha Allah muna hiddo su za a ba kowa saboda kowa ya shirya kun ga nan ga da mun ka taho duk wanda ya san zai iya kawo muna gudunmuwa wagga kokowa da za mu tahiya ta kowa ce wanda ya taho nan da wanda bai samu tahowa ba da wanda zai tahiya duka tahiya guda ce to dan shi muke so in kun ka ta agadas komi an ka yi ku yi shi cikin dariya in kun gamu da wa'yan 'yan kokowa na wa'yancan jiha mu duka ɗai ne Daga nan babban birnin Yamai masu kallon mu da sauraron mu za mu nufi da ku jihar da magaram inda a can ma wato gwamnan jihar da magaram ne kanal isufu labo ya jagoranci bikin girka wannan kwamiti da zai bi sau da kafa yadda wato za a gudanar da tsare-tsaren kwamfalar kukuwar gargajiya karo na 44 a reshen na jihar da magaram kwamfalar za ta gudana a shekarar bana a jihar agades inda wato al'ummomin na jihar da magaram ke fatan ganin wato jihar ta da magaram ta taka rawar gani kasu mutari na dauke da rahoto a kai Wannan babbar haduwa tana daga cikin irin niyyar da ke shaƙe a zuciyar magabata na jihar da magaram da dukkan masu shawar koko galgajiya. na ganin yadda jihar da magaram za ta iya taka rawar a zuwa gani albarkacin wato wannan babbar kwambala karo na arba'in da hudu, za ta wakana yin Allah da a jihar Agades. Don haka wannan kwamiti da aka girka an ɗora mai nauyin kula da abubuwa kamar haka yadda za a yi kasafin wato kuɗaɗen da za a kashe wajen halartar jihar da magaram a wajen wannan kwambala da yadda ya kamata a nemo kuɗaɗen da yadda ya kamata a yi aiki da su. sannan a kula ta yadda za a yi tsari na gari na huskar wato tankade da raya a komin a departaman har zawa jiha da yadda ya kamata a bi dukkan waɗannan kuɗaɗe da ya kamata a yi unhwani da su wajen wato shirye-shiryen su 'yan kokowa na da magaram da kuma irin halin da ya kamata a tsare su a musu turka da wuraren da ya kamata a yi don a sa cikin hali na gari sannan da yin sakamako bayan kokowar na yadda za a ga jimla irin rawar da jihar da magaram ta taka albarkacin kwamɓalar ƙasa gabaki ɗaya ta koko galgal gargajiya a can Agades. Shugaban kwamitin da aka dora ma alhakin tafiyar da wannan shine gwamnan jihar da maganan Kanal Isuhu Labo yana da mataimaki na farko shine shugaban majalisar mashawarta na da sannan mataimaki na biyu shine sultan na da Alhaji Abubakar Sanda Umaru. Wannan kwamiti yana da kuma masu kula da rattaba dukkan aran abubuwan da ke wakana wato rapporteur. Da farko akwai darakta na jiha na matasa da wasannin motsa jiki da kuma al'adu sannan akwai magatakarda na huskara haɗaɗɗiyar kokowar gargajiya a nan da magaram wannan kwamiti kuma yana ɗauke da mambobi kamar guda goma sha biyar wanda za su iya kawo mashi gudunmuwa bisa kan tafiyar da aikinsa a cikin hudubar da ya yi gwamnan jihar da magaram kanal isu labu bugu da ƙari shugaban wannan kwamiti ya nuna jin daɗin shi da murnar shi sannan ya yi fatan kowa ya kawo tasu gudunmuwa ta yadda da magaram za ta taka rawar a zo a gani za ta iya hudda suye daga cikin wuta albarkacin wannan kwamɓalar kokowa gargajiya da jihar agadez za ta karɓa bana in Allahra. Daga jihar da magaram masu kallonmu da sauraronmu za mu dawo da ku a nan babban birnin Yamai inda matan nan da ke gwagwarmaya dare da rana a hilin daga na escadri wato sentinel de la patrie sun gudanar da wani muhimmin zaman taro a yau da safe inda suka fitar da wata sanarwa da za ku ji ta bakin daya daga cikin mambobin wannan kungiya. to kungiyar mu ce ta le sentinel de la patrie ita ce ta yi taron gangami don mu gwada ma 'yan nishar mu gwada ma sojawan mu duka da muna tare da su dubu bisa dubu abin ya wuce ɗari bisa ɗari sai dubu bisa dubu mm, saboda kokowa ce wadda yake ta shahi kowa da kowa amma kokowa gaba ta barin mata baya ko kaɗan mu ne sahun gaba saboda duk kokowa in ta tashi in mata ba su tashi ba abu bai yi ba akwai kingin aiki bayan babu mata ciki saboda shi ne mun yi wanga gangamin taro mun ka ce mu gwada ma jama'a mu gwada ma cnsp muna tare da su dubu bisa dubu kuma muna kai dubun mu ga son excellence general abdurrahman chani waga kokowa da ta taso su kwantar da hankalinsu mata da na mai da na nijar kai har diaspora kowa da kowa yana tare da su da mu da kwanmu da kwalkwatanmu duk muna tare da su su aje hankalinsu kuma muna mika dubin godiya ga son excellence le premier ministre mohamed lamine zen allah ubangiji ya taimaka allah ya kama muna mm, kuma sannan muna gaida shi ma guvernar na na duk bisa kokarin da suke ta yi muna gani kuma muna biye da su sau da kaha. kuma gas su samu damuwa muna tare da su na da lafati kullum muna tsaye babu ranar allah da babu mu eskadiri To madalla masu kallon mu da sauraron mu mu bayyana muku da cewa jami'an tsaro na kasar nan tamu na ci gaba da zartas da ayyuka na kare kasa da kima samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali suna gudanar da wannan ayyuka nasu ne tare da ban hannun da suke samu daga jama'a talakawa da ke taimaka musu a kowane fanni.